wani ke cewa malam me hukuncin mutumin da zai tafi kasuwar ƙauye a halin da ake ciki na an hana karban wasu kuɗaɗe sai ya tafi da wasu kayayyaki da misali kayan da ake sayarwa ɗari bakwai a cikin gari sai ya je kasuwar ƙauye yana sayar musu dubu ɗaya amma ya karɓi tsohon kuɗi. Ya halatta saboda ai kaya ne da kuɗi mun faɗa kayan kafa duk yanda ka ga dama za ka sai da shi da kuɗi ko dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari biyar ko ɗari bakwai ko tsofaffin kuɗi ko sababbin kuɗi saboda ka babu wata hujja da za a ce haramun ne tsofaffin kuɗi dubu ɗaya sababbi kuma ɗari bakwai me matsalan a ciki me matsalan me sabo ya samu sauƙi, me tsoho kuma ya samu tsada kuma kaya ne ba kuɗi da kuɗi ba ne saboda haka shi ya san me yasa ya haka kila sai ya ji bilahi sai ya aje kuɗin sa a CBN sun yi wata uku kafin a bashi to amma duk da nan ba shi wani tunda ba kuɗi da kuɗi ba ne riba bare shiga ciki ba kaya ne da kuɗi ba dama ka zo ka shiga kasuwar mu ka ce wai dole yan kasuwa su sai da kayan su daidai wa daida zai yiwu ni? in wanne sai da sa dubu ɗaya irin wannan kayan in ka je wani sai a ce maka sai dubu ɗaya da ɗari biyu in ka je wani kuma ɗari takwas ma za a karɓa to haramun ne kowa halal yake ci a cikinsu ba wanda ba cin halal saboda haka jinsi ya riga nau'in kayan ya riga ya saba manzo zama ya ce wa idza ikhtalafa hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa shitun saboda haka duk yanda kaga dama ka sayar in nau'in sai saba